sakamakon wasannin da aka buga na neman cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar rasha a jiya a nahiyar turai an fafata inda kungiyar kwallon kafa ta kasar isra'il ta sha kashi a hannun spain da kwallo ɗaya mai ban haushi wales ma ba ta daɗe ba inda ireland ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo ɗaya da babu kasar iceland ta samu nasara kan kasar kosovo da kwallo biyu da nema sai ukraine ba ta daɗe ba inda croatia ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo biyu da nema albania kuwa italy ta bi ta har gida ne ta sata kwallo ɗaya mai ban haushi sai finland suka sulhunta biyu da biyu su da kasar turkiya sabiya a gida ta doke georgia da kwallo ɗaya mai ban haushi sai moldova ta sha kashi a hannun austria da kwallo ɗaya mai ban haushi haka ma a yau za a ci gaba da fafatawa a gasar neman shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 inda yau din a nahiyar ta turai kasar netherlands za ta karɓi bakuncin kasar sweden sai portugal su barje gumi da kasar switzerland inda ita kasar portugal din take buƙatar nasara a wannan wasa ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar greece kuwa tana za ta karɓi bakuncin gabriel ne sai france ta da belarus ita kuwa late belarus karɓi bakuncin andorra ne luxembourg za su farja gumi da bulgaria sai hungary za su karɓi bakuncin faro isla. belgium kuwa a gida za su farja gumi da kasar cyprus sai estonia da kungiyar kwallon kafa ta kasar bosnia and herzegovina za a ta wasanni ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon nigeria nijar kamaru da kasar chadi inda a yanzu dai an samu jimillan kasashe sama da ashirin a cikin talatin da biyu. da suka samu tikitin zuwa gasar ta cin kofin ƙwallon kafa ta duniya na shekara 2018 da za a yi idan muka dawo ɗaya ɓangaren kuwa an fidda jerin jadawalin sunayen 'yan wasa 30 waɗanda za su fafata wajen neman zama zakaran kwallon kafa ta duniya na bangaren maza na shekara 2017 inda jaridar magazin france world ta fidda jerin sunayen. a cikin jerin sunayen akwai dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta PSG Neymar wanda ya dawo daga kungiyar wanda ya zo kungiyar daga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona sai Luka Modric na Real Madrid akwai masala na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sai N'Golo kanti na Chelsea na kasar Ingila Paul Dybala kuwa zai na cikin jerin sunayen daga kungiyar kwallon kafa ta Juventus sai Luis Suarez na Barcelona akwai Sergio Ramos na Real Madrid akwai John Oblak na Atlantico Madrid sai Philip Coutinho dan wasan tsakiya na Liverpool sauran yan wasan kuwa sun hada da Dres Martins na kungiyar kwallon kafa na Napoli sai Kevin De Bruyne na Manchester City na kasar Ingila akwai Robert Lewandowski na Bayern Munich na kasar Germany sai David De Gea mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta manchester united na kasar England, sauran sun hada da harry kane na kungiyar kwallon kafa ta tottenham sai edin dzeko na kungiyar kwallon kafa ta Roma sai Antonio Griezmann dan wasan gaba dan kasar Faransa mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid akwai Toni Kroos na Real Madrid akwai Buffon mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Juventus sai Sadio Mane na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool akwai Ramdil Fakaho na kungiyar kwallon kafa ta Monaco sai Lionel Messi shahararren dan wasan tsakiya na Barcelona dan kasar Argentina akwai dan wasan Afirka nan mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ɗan kasar gaban Emirates Aubameyang a cikin jerin suna akwai Edons Cavani na kungiyar kwallon kafa ta PSG sai Mats Hummels na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid akwai Cristiano Ronaldo wanda yanzu aka shi rike da kambun na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dan kasar Portugal sai Eden Hazard na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea akwai Leonardo Bonucci na kungiyar kwallon kafa ta AC Milan sai Isco daga Isco daga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid akwai matashin dan wasan nan dan shekara 18 da haihuwa Kylian Mbappe wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta PSV daga Monaco a wannan shekara. Wayannan su ne jerin 'yan wasan da za su fafata wajen neman zakaran gwarzon kwallon kafa ta duniya bangaren maza na shekara 2017. Iya abin da ya sauwaka kenan ci gaba da sauraron dandalin biyoyi huta lafiya.